بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله السلام لما إليتو يلوكا برا إليتنو سورة آل عمران عايز أنفن نواكو تنينزا وكيز أنفن نواكو تنتاتي دي الكبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاء جاءتكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين قل قد جاءكم رسل فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير طب جماعة كما عندنا لكرتة بنكانو تفسير نكا أبرا إلي تنويا آية فنواكو تنينزا أما halili ma'aya di kabul siri ye banna chene irka kibiri ircho yeze no kona fitara gon لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء lalle irpepe beri ma ngayo kan gurun koci inda irpepe beri be peno be ka baratal kano wa nahnu aghniya ilu ya bara wadata kayu mai yumai cinan alfa yahudi yumai cinan waya nan da mirin kai kai bai da cinkoci man tha ladhi yuqridu Allah qardan hasana mayno warka ba ngar pepeɓeri dan garauda da ka tunu bane banoyni amma bana sai ka take take to deya kaciri peɓe cinko garau ce ga mu ma dan garaw di nindi kai peɓe tarkano mu ya bara agniya eh, iko kayu alfawilin wilinura kadiya irka ci sanaktubu ma qalu mana mai ci ne kan ciyo ka baro yuno bango dulum na tangari mai ci ne dini irka tare ba hantum ngadi bannan ci mai ci ndi foronku wa qatlahum al anbiya bi ghayr haqq bi ghayr haqqin mana annabiyo kan wiwi kana cin da haci fobongo irba kurfai hantum ونقول ذوقوا عذاب الحريق da qatuci amake henen pitare machinse azabaka baraka qur'anin tadina wa ninino ka akukuran heka gamkuru pay akukuran no to dhuku azabadi wa taba wa sanan taba fayo irke masal tafsir irke yace zalika bima qaddamat ku kata da ka no ga handi irke mbocin na ka no mana hekano kamme yote kajinani no bongose no yahudi jama asabu ya kana no azaba fuwa yawo zanu sabu kanu na maseni no mana hekano me wuri ka kuma no bongose asabu no ya wa anna allah laysa bi dhallamin lil abid da mir kai kai be ri chare kai no ka asuga tamba afazalin si atayo kuna afayo to إلهم تقول باب القوتي الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول دي نسبون بي حرهم هو يهودي ويا بربر في بين كي نما في ركشي نكشي ودي تنو تنقل نبام ودرم أنت كم يفنشي أنت كا إن الله عهد إلينا إلبي أبي بي لبرقي فكان الكوار زنالين وكان وسيسي إلتلا يكون كا yaro anan na wasisi irtila yukunan na an dabiyu dallaban waka Allah nu'mina li rasul irin su ji haikan na cino diya kan samar sai sai irin su ka hore ka ji haika na cino diya fa sai hatta ya na bi qurban fa sai da diya ni kanar sai haifa ka abu ga cimitare ci bayu eh zaman baci masa an duwa haifa ka ma ni ce dinna kahe dit sara a narfe biri se ko ma ne ce din na narfe pepe to sa sadin gari hatta ya ci yana bi ta ta'kuluhu an-nar to sadin gari sai ni na mazummu za sama kasara di kukurani sadir petan waya ati sadi irpe pebiri atana to de de de ditea kakana ngwe se haifoni kahe di ma ne ce din na narfe nani nazungumza sama kai bili mato dia nindi ngwe babe ka dia dia chimino atia kati yar pia na kawal zanna ngwe be ngwe tile ko nan na ande bi dele ba kan ngwe maso fore ka chimi foro fa sele ngwe dia zanga to ngar pia chi قل قد جاءكم رسل من قبلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنساك diyayu don gai kaka ka za hai muhammadu na kadina sallallahu alaihi wasallam bil bayyinat diyayu di in kano eh, na barahil wato na fare yi no kayan hannu batun fare na hujja hujja ka a ci bai ka lalle diyayu no kan hannu wajen narkwai fibiri do nan kan na fare yi na dalili ka abin cimtare cimmani na cimino ba na cimino ba wa billadhi qultum ngadi bana ngadi bon bongo kanna hay kan ga ceteo ngano ambara di ali mama no ce din na anar kai kai bi ka hay fasara hay jidi bine samma bi ni ma hon za sama ka hay jidi qur'an atete ya ka diya yoyidi kayan kaka kuna da hay muhammadu na kadina ka ntete ya ngano ya na chimeno ba man ha to falima qataltumuhum nzanka chimeno banna ilko ya man ha to je fa ci jeeri fe ati saabuno jina nolan tangartawa tangartawa yiɗi ɓon wonate nano nan wi ife ati na nan no in kuntum sadiqin deedei le no bara no hay kanu ci ka irken nan zannano ka ya ya ya, yayaya no bara ci no te to diyeri kanka nan kan na dalilun na fare ka cibi ka lalle zannar kwedo no ngai kano chi yo ngan na te muru se ngan na ci mino kan wa kai kan wi to saw fo fa ban wannan wi no da don gure chi bon ngon ma fara ku wi no alfa yo ngal kai chi fa in kadhabuk ni ar-rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ma bai muru wa din mabai mburo wadannan tangartawa faqad kudhiba rusulun min qablik madu'a ka bai kan ari ce ci firi mana taron an kin farin gurin sun tika jina ka tangartawa da yayyukan ginan sai da na yan nan tangartawa da da yayyuka tutuma aman yan nan tangartawa ja'u bil bayyinat yayin kan sai wannan dalili yo ka ayo gayi wata fare wa zubu nan kan sai na tilayo oh, tilayi kuna wazi ya gono eh, kurfai fare ya gono amma na kurfe nan tangartawa nan tangartawa wal kitabil munir diyelim kano na tila ka abara askinte siriya tila no ka aburo siriyan no na he kaya gono afuna tila di za ku shi ka gono afuna sariya sariya ka gono ni kan na gana kurpen ti siriyan tana pinna ni aske fu assalamu alaikum irpe majitan bonkano yo tafsir نكا لهم تويو بكيانون يدكا بنانو محمد الثاني عيسى طاهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته